الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهدوا جهادكم وبادا وامعتم الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الا سبحانه وتعالى كان يلتقص جوته ربيع الاخر هجر الرائد صلى الله عليه وسلم بالعيد الذي في ثلاثين دار بقي كما شاشا جوته حياه ميلاديه تنزيل كما شاء شجره wannan masallaci namu masjidin imam ibn abdul wahhab rahimahullah domin ci gaba da darasin da muke gabatarwa na mako mako cikin littafin masakil jahiliya التي خالف فيها أصحاب رسول التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل لا الإمام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه والنشين مجلس من ثلاثين za mu tashi al-mas'alatu thalithatu wa tis'un mas'ala ta talatin casa'in da uku a cikin mas'aloli ɗari da ashirin da takwas da malam ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala yake lissafa mana su mas'alolin mutanen jahiliya irin al'adu da aƙidu da dabi'u da ayyuka da maganganu na mutanen jahiliya wato waɗanda suke kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda hakan ya saba ma kyakkyawar koyarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita wacce take cikin alkur'ani mai girma da kuma sunnarsa sallallahu alaihi wasallam fa'idar wannan ita ce a tunasar da mu kan mu koma baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsoratar da mu akan cewa kada mu koma baya mu zama mun aikata abin da mutanen jahiliya suke aikata malam yace al-mas'alatu thalithatu wa tis'un mas'ala ta casa'in da daga cikin mas'alolin jahiliya at-ta'assub al-mamqut at-ta'assub al-mamqut mutanen jahiliya suna da ta'assubanci al-mamqut wanda yake mai laifi na laifi in an ce a ta'assu shi ne goyon bayan wanda kake da alaka da shi ko shi ke da gaskiya ko ba shi ke da gaskiya ba shi ke ce mishi ta'assu ina tare da wani wannan nan shi ke da gaskiya ko ba shi ke da gaskiya ba wani ya faɗi magana eh shi ya faɗa to ko gaskiya ce wannan magana ko ba gaskiya ba ce ni ina tare da shi su wani ne suka yi kaza eh to ko gaskiya ne wannan abin da suka yi ko ba gaskiya ba ne wani ni ina tare da su to mutum ya shiga cikin abin da ake cima ta'assub ko abin da ake cima al'asabiyya yana ɗaya daga cikin munanan ɗabi'un mutanen jahiliyya goyon bayan danginsu da goyon bayan waɗanda suke tare da su ko akan gaskiya ko ba akan gaskiya ba shi yasa ko rigima aka yi to suna da ka'ida ta unsu a kaka zaliman aw mazluma ka taimaki ka goyi bayan dan uwanka ko shi ke ko shi zalunci ko shi aka zalunta wani dan uwan mutum ne an yi rigima da shi da wani kawai yana zuwa sai ya goyi bayan dan uwansa daidai ne dan uwansa ya zalunci ko ba dan uwansa ya zalunci ba an zalunci dan uwansa ne ko ko dan uwan nasa ne ya zalunci da ya zo kawai shi kenan zai goyi bayan shi ka'ida su ke nan unsur a kan zaliman aw mazluman shi yasa da annabi da alaihi ya zo shi ya gyara magana unsur a kaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka ko shi ya zalunci ko shi aka zalunta shi kenan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce hadha al-mazlum na'rifu kayfa nansuru lakin kayfa nansuru zalima wannan wanda aka zalunta mun san yadda za mu koyi za mu taimake shi ne mu kwato masa haƙƙinsa an zalunce shi mu kwato masa haƙƙinsa shi aka zalunta to ya za mu taimaki wanda shi kuma ya zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tamna'uhu tamna'uhu min an zulmihi ka hana shi zalunci shine taimakon wanda ya zalunci ka hana azzalimi zalunci ka hana azzalimi yin zalunci to ka taimake shi shi kuma wanda aka zalunta ka kwato masa haƙƙinsa daga hannun azzalimi to amma su ba haka suke ba a jahiliya a jahiliya a wajen su sun ce unsur a kafa bani mana taimaki dan uwanka ko shi ya zalunci ko shi aka zalunta wato ka goyi bayan sa dan uwana ne wani an yi rigima da shi da wanda ba dan uwana ba mutum yana zuwa shi kenan zai ce ai kawai dan shi ne yake da gaskiya wannan al'ada ce ta mutanen jahiliya Qur'ani ya karantar da mu daga baya bayan bayan saukar da Al-Qur'ani Allah madaukakin sarki ce kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist walau ala anfusikum aw alwalidayn wal aqrabin kunu qawwamin Allah ya ce ma masu imani ku tsayu بالقسط دعادل شهداء لله ku zama muna kuna ba da shaida dan Allah ba dan san zuciya ba ala anfusikum fa kai ne kai laifi ka ce kai kai laifi ni ne ba ni da gaskiya nayi ba daidai ba ne awi ko dangi iyaye kai guda biyu biyu ko dangin mutum su suka yi laifi mutum ya faɗi gaskiya ya faɗi gaskiya ya ce ka'ida to amma su a jahiliya sun kasance kawai goyon bayan yan uwansu suke da danginsu kullum yan uwansu suke da gaskiya shi ne ma na yake cewa inna ta'assubal insani min ta'ifatihi 'ala al-haqqi wal batil lallai mutum ya zama yana goyon bayan yan uwansa danginsa jam'iyyarsa yan ɓangarensa yan gidansu alal haƙƙi wal batil ko su suke da gaskiya wal batil ko ba suke da gaskiya ba amrul la budda min inda wannan wani al'amari na tilas ne a mutanen jahiliya kawai ko da shi goyi bayan yan uwanka kawai dan uwanka shi ke da gaskiya ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya فذكر الله فيه ما ذكر Allah ya bamu labarin ya ambaci abin da ya ambata a game da haka wannan mummunar dabi'ar tasu goyon bayan ɗan uwansu akan gaskiya da karya ɗan uwansu ne kawai shi ke ke da gaskiya har wani daga cikin su yana bai yana cewa wa hal ana illa min huzayyata in ghawat ghawaitu wa in tarshudu huzayyatu yace wa hal ana illa min guzayyata ce ni ni daga cikin qabilar guzayyatu nake in ghawat ghawaitu idan kabila ta ta guzayya ta bata to ni ma batacce ne duk abin da kabila ce ta guzayya take to shi ma shi yake wa in tafshud guzayyatu abshudi yace idan kuma kabila ta ta guzayyatu ta shiri shi ma shiriyye ne to dabi'a ce ta mutanen jahiliyya sai ga musulunci ya zo ya ɓata wannan mummunan al'ada ya umarce mu da mu faɗi gaskiya a kan ɗan uwanmu ko da su ne ba su da gaskiya ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى قائد الله كذا ولا يجرمنكم شنآن قوم kada gaba da kiyayyar da kuke yi da wasu ta sa ku Allah ta adilu ku musu adalci Irin i'dilu huwa aqrabu littaqwa fi adalci adalci shine yafi kusa da taqwa wannan adalcin da musulunci ya karantar da mu ya gayyaci mutanen da ba musulmai ba da yawa sun shiga cikin musulunci ba yahude za su yi jayayya da musulmi a je gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam musulmi ne bai da gaskiya musulunci ya ba annabi sama ya ba musulmi rashin gaskiya bai hudi da ke da gaskiya a bashi gaskiyarsa wannan zai ja maka yi imani da Allah ya shiga musulunci kuma wannan haka ya tafi zamanin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu shahararriyar kissa yana khalifa yana tafiya sai babban sa ya baki yana kan abin hawa sai kamar a ce raƙumi ko doki ko alfajari ko jaji. yana tafiya a cikin garin kufa bangon ya faɗi mayafin shi ya faɗi suna suna sa mayafi shi kenan wani bai hude na biye da shi a baya sai ya ɗauke bangon sai na ne nisa sai waiga sai ya gaba bai hude a bayansa da bangon. mayafinsa bai hude ya ya ya tsaya ya ce wa Allah wannan bangon nawa ne mayafi na ne ya ce ta yaya zama naka ga ba hannu na ya ce ya faɗi ne ina tafiya ya faɗi nawa ne shugaban makasa shi ke nan haman wasa bai hude ya ce shi fa bango na shi sai na ni rabbi Allah ta'ala an ya ce bangon da ne kaya kaya hatta ta kai shugaban alƙali alƙali da ake ce masa alƙazi shuraihu ina na zuwa aka ce masa ibn ali radiyallahu ta'ala da ka auya yaminu ka kawo shaidu biyu da za ka tabbatar da cewa wannan bangon naka ne ko shi kuma ya rantsi shi nan sai na ali ce shi biyu da shaidar da zai kawo amma bangon ne bai hude ya ce ni kuwa ai bango na ne a hannun ma aka gani hannu na aka gani in ta bargo na ne in yana son bargo ya ce bargo shi ne kashe dubin da ka ce ya kawo ya ce ma alƙali sai na ne ce shi ne da shaida shi ke alƙali ya ce to mu abin da annabi sama ya karantar da mu shine albayyinatu ala al-mubtadi wal yaminu ala man ankara in aka je kotu to wanda ya kawo ƙara sai ya kawo shaidu biyu shi kuma wanda ya ce ba haka bane sai ya rantsi ike nan sai na alba da ike nan alkali ya hukunci ya ce bango na bai hude bai hude ya har ya fita masalla ya fita kotu sai ya dawo ya ce wannan haka addinin nan naku yake da adalci ce wallahi ba nawa bane yana tafiya ina bin bayansa wannan bangon nasa ya faɗi na ɗauka yana shugaba na farko kenan a ba shi rashin gaskiya ni a bani gaskiya ya ce wannan addinin ku ba abin da yake shigun mamaki da adalci bai bude musulunta kaga wannan ita ce shine musulunci amma ranar a jahiliya yadda suke shine kawai wani dan uwana ne to shi ke da gaskiya shi zan goyi bayan sa duk inda za a tafi zan bi da gaskiya da ƙarya ta hanyar da mutum zai bi ya kara dan uwansa su yayi haka suke yi a jahiliya haka suke yi a jahiliya to musulunci ya zo ya fasa wanda mummuna al'ada ta ta'assubanci ana ta'assubancin kabila ana ta'assubancin gida ana ta'assubancin bangaranci wanda ne na wato shi ke da gaskiya duk abin da zai yi kawai shi irin zaman da muke yi a Najeriya akwai waɗanda su duk ko da yaushe nasu ne ke da gaskiya ko da yaushe nasu ne ke da gaskiya duk wannan da suke yi zuban nan da suke a naje delta ɗan uwansu na goyon bayan su ɗan uwansu lokacin yana shugaban ƙasa duk ɓallar da ake yi da rusa ƙasar nan da aka yi goyon bayan su suke yi amma yanzu kuma da yake ba ɗan uwansu ba ne ya zama shugaban ƙasa to shine suka dada ta'addanci lokacin da ɗan uwansu ke shugaban ƙasa sun yi shiru suna goyon bayan sa har ma suna tsoratar da mutane cewa in ba shi ya ci zaɓe ba to sai ƙasar nan ta ɓarke da yaƙi sun shirya a yaƙi Allah kuma ya sa ba shi ya ci ba to shi ne yanzu kuma ba sa goyon bayan wanda ba nasu ba wannan aƙida ce ta jahiliya aƙida ta musulunci ta tarbiyya mai kyau ita ce kowa yake da gaskiya ka ba shi gaskiya in ya yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima ko talaka ka ba gaskiya ko mai kuɗi ka ba gaskiya Allah yana kallon zuciyarsa da zuciyarka in ka ba talaka gaskiya shi ke da gaskiya Allah ya gani in mawadaci ka ba gaskiya kuma shi ke da gaskiya Allah ya gani in talaka ne bai da gaskiya ka ce shi ne bai da gaskiya Allah ya gani idan mai dukiya ne bai da gaskiya ka ce shi ne bai da gaskiya Allah ya gani duka biyu ba abin da zai boyi ga Allah wallahu aula bihi ba ana yaƙi a musulunci duk da haka ba a yadda kuna yaƙi da wata ƙasa da ƙasa da ƙasa ku ki faɗin gaskiya a wannan ƙasar ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا kada gabar da kuke yi da wasu mutane har suka hana ku zo ku yi hajji a Ka'aba ku yi umra ku yi sun hana ku saboda ta'addanci to ku kai ya sa ku ta'addanci a kansu duk abin da yake nasu ne na hakkin su ku tsare musu su a jahiliya ta asubanci suke kara ƙarya goyon bayan dangi kawai dangi na ne ke da gaskiya misalin sama ya ba mu ka'ida lau an nafafi fatima binta muhammadin sarqat laqata muhammadun yadaha manzo sun ce wai wallahi na ranki da Allah law anna fatima binta muhammadin na la qat'a muhammadun yadaha da a ce wai iyadu billah da na fatima diyar annabi za ta tsaka in ji annabi sallama yace wallahi la qat'a muhammadun yadaha to ni muhammadu a matsayina na alƙalin musulunci to sai na yanke amma wani ya rika jin cewa za a ya goyi bayan na da shi ke kan kariya ko shi ke kan gaskiya ba daidai ba ne ilimi hu a ƙwarar littafuwa ta asubanci ne wannan musulunci ya koyi wannan aƙida المسألة الرابعة والتسعون مسألة تاجة عند الخلو أخذ البريء بجريمة غيره أخذ البريء كام وند بيلي ba بجريمة غيره da laifin waninsa kila baban shi ne ya laifi baban ma ya mutu sai a zai a ce a kama ɗansa a kama ɗan shi da wannan laifin wannan aƙida shi ta mutanen jahiliya wanda ke wanda ya laifi shi ake kama da laifi qur'ani dan ya ce wala taziru wajiratun wujra ukhra wani rai baya ɗaukar laifin wani kowa da laifinsa wa an laysa lil insani illa ma sa'a ba wani abu a kan dan adam sai abin da ya je ka ba ya aikata ma kansa abin da mutum ya aikata shi za a kama shi da shi amma wanda bai yi ba wani saniye sai a kama shi da wannan laifin to aqida ce ta jahiliya a jahiliya ana gadar ana gadar ana gadar ana zub zidda jini wani ya kashe baban wani sai shi wanan nan da ya ci sannan shi ma sai ya mutu to dan wanda aka kashe sai ya ce to shi ma sai ya rama akan dan wanda ya kashe baban nashi duk da ya mutu sai abin ya zama gado har wasiya za a yi ce to ka san dai muna bin su dangin su na jini sai ya ta ce ana gadar abu shi yasa take ji an ce an yi shekara ɗari ana ba'a a jahiliya gadon jini a wanda ya laifi shi za a kama da laifi wannan ita ce ka'idar musulunci wanda bai yi laifi ba shi yi laifi ba sai dai idan mai mara laifi ya goyi bayan mai laifi ko ya ɓoye shi annabi sama ya ba mu ka'ida cewa la'ana Allahu man awa muhdisa Allah ya tsine mu mutumin da ya goyi bayan mai laifi wani ya kirkiro wani laifi ya aikata abin da ba shi da kyau sai a goyi bayan shi sai wani ya goyi bayan wannan zai wuce zai wuce to sai su zama haka suke har gado ake yi a gadar ma da wani wanda ya kashe wani shi kuma ba shi sai a ce to dan shi muka ce sai idan ya kasance mara yafi ya goyi bayan mai laifi wannan shi ma ya jama kansa annabi sun ya ce la'ana Allahu man awa mufliha Allah ya la'ani ya tsine ma mutumin da ya goyi bayan mai laifi duk wanda ya laifi ka nuna shi kar ka goyi bayan sa ya yi laifi a tabbatar da ya yi laifi to kar ka ba shi goyon baya in ka goyi bayan su har da kai za a hana amma haka nan wani laifi sai a zo a kama wani da wannan laifin to wannan ba aqida ba ce ta musulunci ba tsarin musulunci ba ne tsarin na jahiliya da ake kafin zuwa musulunci da musulunci kuma ya zo sai ya bata wannan mummunar al'ada ya ba da ka'ida wa la tazigu waziratu wuzra ukhra wani rai baya ɗaukan nauyin laifin wani rai kowa abinda mutum ya aikata shi za a kama da laifinsa wanda ya zanibi shi za a ba nazarta. wanda ya za a masa ko a duniya shi za a masa haka ba a tura ma wani laifin yau iyaka akwai waje ɗaya a musulunci shi ma ba dora laifi aka yi ba da wani zai je ya yi kai na kuskure da kuskure ya yi. to a musulunci wajibi ne danginsa za su haɗu su biya wannan diya danginsa waɗanda za su gaje shi ba ko al'asila na su za su goyi ba su za su haɗu su biya wannan diya domin ai da mutuwa ya yi ba shi ya je kashe wani ba ai za su gaje shi to haka in a duniya ya je kisan kai amma da kuskure ba da gangan ba su za su haɗu su biya masa wannan diyan da aka dora masa raƙuma ɗari raƙuma ɗari ne المسألة الخامسة والتسعون مسألة تاسعة إلى بيار تعيير الرجل بنقص في غيره تعيير الرجل بنقص في غيره أيضا كمتم دا sai ya aibanta wani saboda na tawayar da wani ke da ita kamar misali baban shi ne ke da matsala to an tarfi a zage shi da baban shi tabi'a ta jahiliya baban shi daban shi kuma daban to su a jahiliya sai a aibanta mutum da babansa ko a aibanta mutum da mamarsa ko a aibanta mutum da wani kakan shi laifin da kakan shi ya tincan da na abin kunya to idan aka tashi a soke shi ko da shi mutumin kirsu a ta jahiliya baban shi na da wata matsala to idan an tashi shi sai a soke shi da wannan matsala ta babansa to me bai kun sa ce kuma kila wannan matsalar ma ta baban nashi ba matsala ba ba matsala bace da shi ya kirkira kila Allah ne ya kaddara masa ita kila ma abin ba matsala bane kamar yanzu tafi su a wajen su can sai a ce baban shi ki ne wai laifi ne ko mamarsa baka ce to idan aka tashi sai a soke shi da wannan abu sai ka zana ce masa ibnu sauda dan bakar mace ko a ce masa ibnu al-aswadi dan bakin uba ai baki ba laifi bane kala ta halitta ba wa Allah ya ga damar ya halicci yadda kowa yadda ya halicce shi shi yasa dan in ka aibanta wani a cikin halittar da Allah ya masa to kaman Allah da ya halicce shi ne kake cewa bai daidai ba in ka kalli hancin wani sai ka ce ka ji hancin kawa ne ka aibanta wannan hancin to ba shi wanda yake tare da hancin kake aibantawa ba kana aibanta wanda ya halarci hanci domin haka ya so ya ga wannan hancin haka ya ga dama ya halicce shi shi to su a jahiliya ɗabi'a su ce wannan sai a aibanta mutum da kila abinda mamashi ke da shi ko a aibanta shi da abin da baban shi ke da shi ko a aibanta da abin da kakanta ke da shi ko kakarsa take da shi ko wani daga cikin yan uwansa alhali shi ba shi ya laifin ba shine ma ne ce ta'ayyurur rajul bima fi ghayrihi sun kasance suna aibanta mutum da aibin waninsa kamar babansa ko babarsa ko kakansa sai a aibanta shi da wannan aibin haka ta faru da sai eh, sayyidina Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu wata rana shi da shi da shi da shi da shi da sayyiduna Bilal radiyallahu ta'ala anhu ana ta musulunci to dabi'a ta dan adam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma'asumai bane an sha bane za su iya aikata abin da yake ba na daidai ba su ba masumai bane ba annabawa ne. su annabawa su ne Allah ya ba su kariya ba su laifi amma su haɓɓan manzo Allah sun za su yi laifi an samu su daga cikin sun yi laifi amma kuma Allah ya kai musu to shine ana tattaunawa tsakanin Bilal radiyallahu ta'ala anhu Bilal ibn Rabah da kuma Abu Dharr bin Ghifari din da ibn Bilal shi shi shi shi Abu Dharr dan kabilar Banu Ghifari kabila suna cin kabilun da ake ji da su a cikin larabawa banu ba. shi kuma bilal radiyallahu ta'ala anhu al-habash dan kasar ethiopia ne baka fata ne shi kamar mu yake shikenan suna tattaunawa wata rana shikenan sai sai na abu daga da fari sai ya kusata sai ya faɗi wata magana da ta shafi bilal sai ya ce masa ibnu sauda ya ce masa dan bakar mace annabi sama ya ce sai ya ce a ayyartahu bi ummihi yanzu za ka rika aibanta shi da mamarta yanzu za ka aibanta shi da mamar shi ka ce masa ibnu sauda ka ce masa dan bakar mace innaka mu'un fika jahiliyyatu lalle kai mutum ne da har yanzu akwai tsoron jahiliyya a tare da kai alim sama ya ce ma Abu Dharr bin Bidaya yace innaka mu'un fika jahiliyya har yanzu kai mutum ne da akwai hudubin jahiliya a tare da kai kun ga ya aibanta bilal radiyallahu ta'ala anhu sai manzo su mai wannan aikin da sai na abu dar bin gifari da cewa aiki ne na mutanen jahiliya kun ga wannan hadisin yana nuna mana mutum zai iya yin aiki mutanen jahiliya amma shi bai zama ba jahilan ba a nan sama bai ce innaka rajulun jahiliyun ba sai ce innaka mu'un fi ka jahiliyyatu kai mutum ne da har yanzu akwai sauran maguzanci a tare da kai jahiliya maguzanci amma ba zan so mu ce masa innaka rajulun jahiliyyun ko in imru'un jahiliyyun ba bai ce masa kai ba maguje bane sai ya ce masa innaka rajulun innaka mu'un fi ka jahiliyya kai mutum ne da akwai gugubin maguzanci har yanzu a tare da kai sayyidina abu dharr al-ghifari yace hankalin shi ya tashi ya zo ya ba bilal radiyallahu ta'ala anhu hakuri ya hakurantar da shi ya ba shi hakuri Yaya ya zai masa wannan kalmar da ya faɗan masa cewa ibnu sauda kalma ce ta fito daga bakinsa ba ya faɗi ta bane da nufi ya roƙe shi gafara kuma ya gafarta masa kun ga su a jahiliya ɗabi'ar su ita ce shine ne ka kaman hausawa haka take yanzu ba haushin in zai zagi ba zai zagi mutum ba sai zai zagi baban shi kusan duk hausa haka take sai mutum sai ba za a zagi wanda ya bata mashi rabba ba zai zagi wanda ya bata mashi rabba sai ya faɗi sunan baban shi sai ya faɗi baban kuma ya ce wai shi ma ya ci baban shi haka ba haushe ke ce ba sai ya faɗi sunan baban mutum sai ce wai baban mutum din to shi ma ya ci baban shi ko kuma ya ce baban shi Allah ya kare ma baban shi shi ma kaza to me ne kuma baban shi shi da inda za ka dau za ka more ne sai ka more a kansa amma shi bahaushe wai wai sai ya tsallake saboda jahiliya sai ya tsallake shi sannan ya tsallake ya tafi ya baban shi sannan sai ya more saboda zaki ai more ne kawai more ne na zuciya amma ba yi da wani amfani da me zagi ya gane zagi ba yi da amfani da ba zai yi ba so da in ka zagi mutum ba wani abin da yake masa ba za a gan shi a jikinsa ba baya fitowa a jiki zagi amma shi ya yi don ya more kawai shi kenan ya shi haushi shi ne morewa a jiki to a jahiliya haka suke yi sai aibanta mutum da aibin da ba nashi bane shi wani aibin ma ba aibi bane kamar yadda aka buga misali dan mutum ya zama baki aibi ne ai akwai binciken da wasu suke suna ganin annabi adamu alaihi salam ma baki ne sai Allah ya halice shi daga bakar kasa min salsalin min hala'in masnun alhama'u al-ardu shawda bakar kasa ita ce ake ce mata alhama'a shi a aibin ta baki فذلك الله سبحانه وتعالى يا باب قاعدة إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم شيء شيء Allah baya kallon kira halittar jikin waye dogo waye gajeri Allah baya kallon zuwan waye fari waye baki duk wannan ba ruwan Allah baki idan yi abin arziki sai shiga aljanna fari kuma sai shiga ta in yi abin arziki ba ba ruwan Allah da kallon jikinka in ka ji ana magana kala kai ne kake magana kala da launi ce ma da fari ne wa da baki ne har a ce ma wani baki ya ji haushi wannan wannan wannan dabi'a ce ta yan adam amma Allah shi ba ruwan da magana kalar ka da kalar ka ce kuna ka wannan da dabi'a ce ta mutanen jahiliya المسألة السادسة والتسعون مسألة سبعين تسعين دشدة افتخارهم بأعمالهم الطيبة متعن الجاهلية تنتظر في سنة البحري بأعمالهم الطيبة إذا سنة أبو ميكوس يقوم سنة البحر سنة النسول سنة shi bawan Allah ana son in kai ma Allah ibada to kai tawazu domin zai iya yiwuwa baka da tabbas in kai ibadan nan Allah bai ansa ba ربما فتحت لك الطاعة وما فتح لك القبول زي إيه يوا كيف يجا الله كبوتا ما الله ما كما الله بأنسابا ذاك إيه سلا الله بأنسابا so da ranar da kai sallah ka ji kana alfahari ai ku masallata to Allah na iya bata wannan sallar da kai yake ansa kayi azumi sai ka kajin ai ku masu azumi kun isa ai wannan wai ya waje ba ku sa shiga aljanna sai iya bata aikin mutum idan mutum yi ibada ga Allah subhanahu wata'ala to tawazu yake karawa sai kaskantar da kai yana jin tsoron kada Allah ya ji an san wannan a ibadar da shi Ya yi ibadar amma yana jin tsoron kada Allah bai an saba shine aika bauta ma Allah bai bainal khawfi war raja'i alkhawfu kana jin tsoron shin ibadar nan da kai an anshe ta ko ba anshe ta ba arraja'u kana fatan a ansa a tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu kake bauta ma Allah khafu Allah yuqbala minka wa tarju an yuqbala minka kana jin tsoron ka a ki ansa sannan kuma kana fatan a ansa shine an ta'budu Allah bayna al-khawfi war raja'i ka bauta ma Allah tsakanin tsoro da kuma fata kana fatan a ansa kuma kana jin tsoron kila fa a ki ansa domin zai iya yiwuwa kai aiki amma baka cika sharuɗar karɓar aikin ba a idan mutane shi ke aiki aikin arziki amma a wajen Allah ba aikin arziki ba ne sau da kila ka baka cika sharuɗan da za su sa Allah ta'ala ya anshi aikin ka ba to su mutanen jahiliya idan suka yi wani abin arziki shike na ta alfahari, al-ibtikharu bi wilayati al-bayt sun kasance suna alfahari da cewa su suke kula da Ka'aba har an taɓa yin lokacin al'abbas bin abdul muttalib radiyallahu anhu babban annabi sallama baban abdullahi bin abbas lokacin bai musulunta ba sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu a lokacin ya musulunta shi ke nan sai al'abbas na abdul muttalib sai yi ma sayyidina ali al-bahar yace mu ne muke kula da ka'aba shi ne Allah ta'ala ya saukar da aja'alkum shiqayatul hajji وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يسوون عند الله yanzu kawai dan mutum ya kasance shi yake kula da Ka'aba amma da imani da Allah ba sai sai ya fi mai imani da Allah a wajen Allah a ai wanda ya fi daraja a wajen Allah subhanahu wataala shine wa shine wanda ya imani da Allah da ranar lafiya kuma ya jihadi dan kalmar Allah ta daukaka ba kawai dan kana kula da Ka'aba ba sai ka ce kai ne ke share masallaci amma kuma haka zo aka zo za a yi sallah sai ka ki zuwa kai sallah mutum shi zai share masallaci ya wanke ya komai amma kuma aka kira sallah sai ki zuwa ya sallah shi bai sallah me fara da share masallacin da yake kaga ba sharan nan ba ta da amfani wannan sharar da yake ta masallaci gare zai share bola taji i in ya share masallaci zai sallah to shine irin wannan to a jahiliya haka suke yi ba su yi imani da Allah ba amma sun ɗauki kula da Ka'aba a matsayin wani abu ne nasu na tarihi so daga abin alfahari ne a ce kai kake dangin suke kula da Ka'aba sai aka alfahari da haka amma kuma sun kashi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ne wannan ɗakin nasa yasa Qur'ani ya ce ayi ila fi quraish إلى بهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإيلاف قريش saboda abin da Qurayshawa suka saba da shi me saban da suka yi ilafihim riflata shita'i wa sayf saban da suke yi suna tafiya a lokacin sanyi da kuma lokacin zafi wato lokacin hunturu da badara akwai nau'ukan tafiya da Qurayshawa suke yi dan kasuwanci a lokacin sanyi akwai inda suke zuwa kasuwancinsu a kuma lokacin zafi akwai lokacin inda suke canzawa su tafi wani gari to shi ne sai Allah mu ya ce to wannan damar da Allah ya ba su suna zagaye wajaje lokacin zafi da lokacin sanyi falyabudu hada rabb hada albayt to da ka sabota ma ubangiji wannan gida ka'aba ce ba kawai sai ta alfahari ce kai su suke kula da shi ba su suke kula da shi su share su danki su komai amma kuma ga gumakan su nan a ciki ka ɗari uku da sittin kowace rana daga cikin kwanakin shekara ɗari uku da sittin da ake da su kwanakin shekara kenan to kowace rana akwai gunkinta amma kuma su za su share masallacin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa da suka yi imani su hana su zo su su yi dawaci to su suna jin wannan abin alfahari ne فذمهم الله بقوله سي الله مدوكين سركي يا زرجي سو da fadin sa da yace mustakbirin bihi samiran bihi daga cikin tafsiran da malamai suka yi guda hudu akwai tafsirin da ke cewa mustakbirin bihi samiran kuna masu alfahari kuna girman kai da hidimar da kuke yi maka aba samira idan kun haɗu kuna fira ta tahjuhun sai ku ta maganganun banza sai mu ke kula da Ka'aba ai ba zai ba zai san ba za mu ba za mu bashi ya zo ya yi tsawafi ba ba za mu bashi da shi da sahabbansa su zo su yi ta tahjuhun nan maganganun banza ai ka kununa alhadar alhadar ya tashiyan magana ko a jahiliya haka suke yi kula da ka'aba shine alfaharin amma kuma sun ciki imani da Allah Allah ta'ala shi yasa aka gina ka'aba kuma ya ce a bauta masa a ka'aba to su ba za su bauta ma Allah ba amma su suke share ka'aba su suke fenti su suke kaza amma ba za su bauta ma Allah sannan ko mai bauta ma Allah subhanahu ta'ala fada take da shi to wannan tabi'a ce ta jahiliyya kamar dai misalin da na buga mana mutum shi kenan sai zama shi ke shaƙa masallaci amma bai sallah shaƙa masallaci ya kuma amma shi bai sallah ko kuma kila karatu ake yi makaranta ce kullum shi zai shaƙa makaranta amma kuma baya zuwa karatu kaga shirme ke to haka mutanen jahiliya kuma sai ta alfahari da wannan in an tashi ana magana sai ce mu muke shaƙa masallaci mu ne masu share masallaci amma ko baya sallah a cikin masallaci kaga an yi ba a yi bace to wannan al'adar su ce musulmi ba a sanya alfahari da aikin alkhairin da yake idan musulmi ya aikin alkhairi to tsoro yake ji ma kila ko Allah bai anshi aikin nasa ba amma a daidai wannan lokacin kuma yana fatan Allah ya karɓi aikin nasa amma mutumin da zai zo yana alfahari ya yi aikin alheri kuma ya tsaro na su suka yi wannan alama ce ta rashin tsoron Allah alama ce ta rashin ikhlasi mai imani kullum idan ya aiki wasu ɓoyewa suke magabata suna ɓoye aikin daga ganin ganin mutane ba su san a gane su suka yi aiki idan suka yi aiki sai su koyi ba su san a gane su المسألة السابعة والتسعون مسألة تسعين دبقي افتخارهم بانتسابهم إلى الطيبين مع مخالفتهم لهم افتخارهم متانا الجاهلية تنكسن كسنا الفهري بانتسابهم إلى الطيبين da cewa su dangin su jikokin mutanen kirki ne su jikokin waliyin Allah ne amma kuma su zama waliyan shida kaga yin yadda ake yi mutum yanzu ce shi jikan shehu dan bodiyo amma kuma baya aikin dan bodiyo ko kuma wanda ake danganta sai a ce ai jikokin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai a ce musu duk shirkai ne amma duk abin da manzo Allah ta sama ya zo da shi ko kwana ɗaya ba ta yi addinin da Allah sama ya zo ya karanta sun rusa sun bata shi kuma su ne shirkai to intisabu min at-tayyibina sun kasance suna alfahari da danganta kansu zuwa ga manyan mutane mutanen kirki masu tsarki a wurin Allah ma'a mukhalafatihim lahum duk da kuma sun saba musu da ba ka'ida ita ce duk mutumin da shi wane ne baya alfahari da magabatansa in shi wane ne to baya zuwa da zai ce to shi jikan wane ne a kunibna man shi ta waqtasib adaban يغنيك محموده عن النسب ليس الفتى من يقول ها أنا ذا إن الفتى من يقول ها كان إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي كن ابن من شئت من أول لك كده ما بابك قوة ايما واقتسب أدبا اماكن يغنيك محموده عن النسب ban da za a maka idan ka zama mai ilimi to ya fi an kai ta ka aka cewa kai dan wane ne ai innal fata man yaqulu ha ana da cikakken mutum shine wanda in an tashi ana magana sai ce ni ne wane sai fata man yaqulu kana ali ba mutum cikakke bane wanda zai zaina cewa babana shine wane da kaji mutum ya zaina cewa shi shi jikan wane to kana duba shi kaga da matsala shi yana da matsala inna wa in hasunat awailuna lanna ala al-aba'i nattaki tabni kama kanat awailuna tabni wa na'malu mithla ma alimu ce ko da mun zama ƴaƴan suwa ne to ba dogara da cewa iyayenmu su ne waye a irin aikin da iyayenmu suka yi to mu ma shi muke in ka zama kai dan wani ne to irin aikin wani in an tashi sai a ce wani ne kai jikan wani ɗan wane jikan wane amma babanka ya zama babban mutum kakanka ya zama mutum a baka kuma ka zama banza to me faɗi da shi bai da amfani bai da amfani ka ma ɓata ma mutanen gidan ka ma ɓata gidan dan da za a lissafo a zo a zo a zo ana zuwa ana zuwa kanka kenan magana ta lalace kuma da ka ji manzo Allah sama yana faɗin yana faɗin daren da annabi yusuf alaihi salam ya ce alkarim ibn alkarim ibn alkarim ibn alkarim yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim babban karimi mutum mai daraja shine yusuf dan babban mutum annabi yaqub dan babban mutum annabi ishaq dan babban mutum annabi ibrahim kaga su hudu haka Allah ya tsara masa shi annabin Allah baban shi yaqubu annabin Allah kakansa ishaqu annabin Allah sannan kuma kakansa annabi ibrahim alayhi salam annabin Allah sannan babbansa annabi isma'il annabin Allah wake da wannan daraja amma wani wanda ka taba jin an ce ka taba jin an ce al-karim ibn karim ibn karim ibn karim yahuza ba so an ce cikin annabi yan uwan annabi yusuf ba akwai an ce akwai yahuza ba an ce a littafan kissa an ce shi ne babban su ko qala qa'ilun minhum la taqtulu yusufa to an ce qa'ilun minhum din nan ismuhu yahuda ko aka ake faɗi a littafan kissa to ka ji an ce masa karimi shi ba karimi bane ba annabin Allah ba ne, so daga idan baban ka ya zama babban mutum kai kuma ka zo ba kai abin arziki ba to ka bata sunan gidan kuma ka danganta kanka ka ce kai ne dan wani to ka zagi babanka shi yasa duk wanda zaka ji ana ce mishi dan malam ya shiga uku da ka ji dan malam akwai matsala shi yasa ma gani da suka tashi abu na gode musu da suke ji malam to da ka ji ji din nan ji malam to da matsala eh, da ka ji ji malam to da matsala ai ai in shi ma in baban shi malami ne shi ma zai abun arziki to ba za a ce dan malam ba to dan malam sunan shi ba shi ma sai dai aka cewa malam malam za a ce mishi ce sai dai in kuma kira kira ne za a mutu sai a ce malam dan malam malam dan malam jikan malam ko in masu kira ne sun zo za su mishi kira ne amma da ka gana cewa dan malam ba a faɗi na farkon ba ba a ce malam ba to an samu damuwa to su a jahiliya kawai su alfahari suke da iyayensu magabatansu wani shine babana shikenan ni ko ban yi komai ba to sai me shine wani yema wani yema wasu raddi yake ma wani raddi yake cewa da in fakharta bi abalin zawi hasabin faqad sadaqta walakin bi sama walad yace in kai alfahari da cewa iyayen ka manyan mutane ne to sai a ce kai gaskiya amma tun da ɗan da suka haifa kai ke eh. an yadda iyayen ka iyayen kirki ne amma kai kuma fa kai ne kai kai ne kai mun gane kai ne kai wannan ita ce ka'ida mutum ya yi abin arziki in iyayen shi mutanen kirki ne kada ka danganta kanka zuwa ga mutanen kirki amma kai kuma ba mutumin kirki ba ne ba da amfani sun sanya zuciyar mu in wannan ba mutum ya samu haka ta za kake ganin mutane da yawa yanzu zai ka zai samu su tuwa sau zai ga mutum ya zama jikin shi ya shanye ka san san sun sauka zuciyar mu ni daga jin wannan abin da zaki ta waya ai da damuwa la shiri al-ibtikhab bi kaunihim dhurriyatal anbiya mutanen jahiliya sun kasance suna albahari cewa su zuriya annabawa ne su ƴaƴan annaba ne amma na banza فأتى الله yazo da الله تعالى في يزول فقد تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد خلت waccan al'ummar da kuke cewa ku jikokin ta yi kada kada sun riga sun wuce dan gojiwa ya wuce malam abdullahi gwani ya wuce السلطان محمد جلو سكتم مسلمي محمد جلو يا وشي محمد البخاري يا وشي محمد سنبا يا وشي نانا أسماء إدبي تا وشي لها ما كسبت أبن سكي ناس من littafan ɗan fodiyo ya rubuta ko da ne biyu littafan malam abdullahi gwanda ƙaninsa da ya rubuta ko kai da biyu littafan malam muhammadu bello su ma sun kai ɗari biyu Muhammadu bukhari ya rubuta littafai sun fi hamsin so daga in ka zo yanzu kai ka ce kai ba sakwace ba, ko ba tabe ne ba tun kai kai kai ba turanci ne amma ba ka rubuta ko layi ne ba ku ba ka da amfani idan ka ce kai ba turanci ne jikan malam abdullahi wanda ne amma ba ka rubuta littafi ko ɗaya ba kai abin kunya Gama ma kai shi ka ce kai jikan shi ya fi daɗi ya fi sauki ya fi sauki idan ka danganta kai zuwa ga kirki sai mutumin kirki ba ko danganta kai zuwa ga manyan mutane sai kuma ba mutum ba da amfani da ce shi yasa addu'ar magabata suna addu'a Allah madaukakin sarki ya sa su ta gaje su su ta gaje su ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك هذه الدعاء النبي إبراهيم النبي إسماعيل عليه السلام ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يا الله تسنيا ومزم ما سنين قويا غريك ما سمسلين شي ومن ذريتنا يا الله تسنيا ذرية ما سقاجي مسلم ومتعلين كيف زمما مسلمين شي sannan kuma Allah ta'ala ce alladhina amanu wattaba'atkum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imrin bima kasaba da الذين آمنوا da سكي إيماني واتبعتهم ذريتهم بإيمان سنن ذرية أعنس دجيكو تنس دنكت دسو ko سكديس دإيماني الحقنا بهم ذريتهم وزام su tare da su? wa ma alatnahum min amalihim min shay sannan ba za mu tawaye musu wani abu daga cikin aikin su ba to kaga shine wannan annabawan Allah suna fatan a ce suna da zuriyar da suka gaje su abin arziki shi yasa akwai tashin hankali a cikin al'umma kaga dattawa su kake suka damu da addini amma matasa ba su damu da addini to wannan al'umma al'umma ce da ya kamata ka mata hakkunka yana nuna waɗannan za su wuce amma ne zai zaune ita ma khalafu min ba'di ce fa khalafu min ba'dihim khalqun ولدوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا mutanen kirki sun wuce sai a ce mutanen banza su suka gaje su wannan abin tashin hankali ne al'umma ba alheri a cikinta amma al'ummar da ke da alhairi wasu suna tafiya na kirki sannan ana samun umori suna tasowa suna ansan aikin nasu lokacin da dattawa suka gaza to sai a samu matasa su kuma sai su sai su karɓa wannan aikin na alhairi sai su ci gaba da yi to wannan al'umma alhairi ce amma matasa mun wanda yan baya su koma kai alfahari za su ta yi ai mu ne ka iyayen mu sun yi kaza iyayen mu sun yi kaza su ko ba su komai akwai bala'i a ciki dabi'a ce ta jahiliya da kada mutum ya zama yana alfahari da magabatansa alhali shi ko ba mutumin kirki ba ne mutanen magabatansa mutanen kirki amma shi ba mutumin kirki ba ne in insha Allah mu mu tsaya a nan sai Allah kai mu karatu na gaba sai mu tashi mas'ala ta 98 da izinin Allah Allah madaukakin sarki ya kare mu ya shirye da mu ya shirye da zuriyar mu Allah subhanahu Ta'ala ya saukar da alkhairi da albarka a cikin wannan kasa ta mu shugabannin mu Allah subhanahu Ta'ala ya musu jagoranci Allah ya tsare su Allah ya taimake su malam dangane da bayanan da ya gabata cewa ba a hukunta wani da laifin wani to malam mai za ka ce kan jami'an 'yan sanda idan mutum ya laifi shi ya gudu su kuma sukan kama uban mai laifi domin idan ya ji an kama ba uban shi zai kawo kanshi to wannan wannan asali asalin ka'idar ita ce wasu iyayen su suke koya yaya shine asalin abin da ya sa 'yan sanda suke yin haka asali za ka ga yaro yi laifi ce baban shi zai ba shi dama ya gudu ko ya ɓoye shi a cikin gida ma sai a ɓoye shi shi yasa su kuma 'yan sanda sai su kama baban domin a fito da ta da ya laifi shi ne asalin abin da suke yi ɗaya laifi shi kenan sai sai baban shi goyi bayansa wannan kowannan ya san haka ake goyi bayansa ya koye shi ya ce ya gudu su kuma dama an koyar da su hangen nesa sai su kama baban sai ya fito daga ɗa ko ya faɗi inda ya ci ita ce asalin ka'ida to sai shi kuma tambayar da ya yi ko ba laifin baban sai a kama baban a matsayin idan wai dan ya ji an kama baban shi zai dawo iyayen da suke yanka iyayen su kaga ya ba magana ya dawo dan ya ji an kama baban shi akwai wanda aka yi fata aka ce masa da ya ba an kama baban ka koma ka je ka kai kanka in za su sake shi sake shi in ba za su sake shi ba ni na riga Allah ya kera sadda to kaga babu hikima a cikin wannan amma in an tabbatar da baban ya goyi bayansa ya boye shi ko shi ya bashi ya ce masa ya gudu wannan ba laifi ba in an kama baban domin nan hukuncin baban shine hukuncin alladhi awa muhdithan wanda ya goyi bayan mai laifi wanda ya goyi bayan mai laifi a musulunci mai laifi ne la'ana Allah ma ta tabbata a kansa kafin kama shi da za a yi a matsayin ɗan sanda ya kama shi Allah ya la'ane shi la'anar Allah ita ce Allah ya nisantar da shi daga rahamarsa Allah shi kyauta don Allah malam ka fassara min ayat da ke bayan ke bayan inda Allah yake cewa wa man qatala mu'mina muta'ammidan wannan ayar malamai suka ce ba ayar da ta fi tsoratarwa kamar ta ayar da ta zo ta bayani akan hukuncin kisan kai a musulunci ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه قتلني كو يقتل يقتلني هي ومن قتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا هو اللي كشف مؤمن متعمدا لجنجا kawai saboda suna sa'insa akan kwallo wancan yana goyon bayan kulab kaza wancan na goyon bayan kulab kaza ɗaya ya ka ya dafa ma ɗaya ko kuma saboda ya saba masa a fahimta shi ba kan fahimtar sa yake ba ko da aka yi kau da shi a ban kasa shi yana ba kuma yanzu kisan kai ba abin da ya kai shi a cikin al'umma to shi ne Allah ta'ala ce muta'ammidan da gangan fa jazaohu jahannamu to sakamakon mai wannan kisa shine jahannama khalidan fiha kun ga sakamakon shi jahannama sannan khalidan fiha sannan Allah ya sa shi zai dawwama a ciki nabi kenan wa ghadiba Allahu alaihi sannan Allah ya gushi da shi sakamako na uku kenan wala ana sannan Allah ya tsine mai nabi ya wa'ada lahu azaban azima sannan Allah ya tanzan masa wata azaba ta musamman babba kasuwar azaba malam muhammad hassan hafizahullah ta'ala yace ya haddace alqur'ani yace hafiztul qur'ana yace aqulu dhalika shukran la fakhr yace na haddace qur'ani ina gode ma Allah ba albahar nake yi ba yace na sauta qur'ani ban san iyaka ba yace ban ga ayar yake kayan min da sigar jiki na idan na karanta ta ba kamar wannan aya hasharan mun annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli ka'aba kun san ka'aba ai kun san abin da ya faru saboda ba musulunci ake ba ba a lokacin da abrahat sarkin sarkin sarkin sarkin habasha ya zo ya ce zai rusa ka'aba a lokacin akwai gumaka guda ɗari uku da sittin nan a ciki amma Allah yana kishin wannan ɗakin duk da akwai gumaka a cikin da ɗakin sai abrahatu ya zo ina son ku fahimci girman ka'aba ne abarhatu ya zo ya ce zai rusa ka'aba ya zo da jiwaye Allah ta'ala ya aiko da mala'iku suka zo suka yi daga-daga da su da shi da giwayensa da makarabansa kuma aka ba mu labari a cin alkur'ani to duk wannan girman da ka'aba take da shi annabi sama ya kalli ka'aba ya ce ke ka'aba ba ki kai matsayin ran ne ba kila za ku fahimta gara mutum ya rusa ka'aba da ya kashe musulmi daya kila misalin zai fito muku fili sauki abin da ya fi sauki mutum ya je ya rusa ka'aba da ya kashe musulmi fara daya shi ne bagin manzanin to shi ne wannan kaga ayan ke na abin da ke Allah ya tsare malam a cikin sallah a ina ina da ina da ina ya halarci mutum ya yi addu'a kuma ya halarci mutum ya yi da hausa to wajen da ake yin addu'a na farko ana yin addu'a ta istiftahi da mutum ya yi ya yi takbiratul ihram ana addu'a istiftahi subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa la ilaha ghayruk addu'a ce sannan ana addu'a a cikin karatu in a nafila ake yi in mutum yana sallah ta nafila ba ta farilla ba sai ya karanta wata ayar da ke bayani akan ni'ima to babu laifi ya tsaya ya huci wannan ni'ima in ya karanta ayar da take bayani akan azaba babu laifi ya tsaya ya huci Allah ya kare shi daga azaban nan sannan na gina banda farilla sannan ana yin addu'a a sujada in mutum ya sujada zai yi addu'a sannan ana yin addu'a a ƙarshen tahiyya in mutum ya gama tahiyya ana roƙon Allah malamai kuma sun yi sabani kan mutum ya addu'a da ba larabci ba a cikin sallah amma magana ta sauki ita ce in mutum ya kasance yana jin larabci ya iya larabci kuma ba duk musulmi yana tsammanin bai yi larabci ba kun san wannan yawwa so da ka je ka shiga makarantar larabci in hmm. musulmi ana son iya iya larabci Sheikh islam ce ne ce haramun ne musulmai guda biyu su haku suna jin larabci su wani yaran da ba larabci ba wanda zai fito ta tana da zafi amma dai in wannan zamanin ya kamata a rika bada ita ya ce sannan kuma haramun ne musulmai su ɗauki wani yare fifita shi a kan larabci ya zama an larabci ya zama ba har yanzu idan mutum yi larabci a wani wajen sai a ce mai sadaka Allahul azim kawai ya larabcin shi ba kawai kila ma ya ce yunwa nake ji da larabci sai wani ya ce sadaka Allahul azim saboda jahilci to amma mutumin da bai da ikon bai iya larabci ba babu laifi zai iya addu'a da Hausa ko da yaren da ya iya hmm. amma asali mutum da koyi larabci ya iya shine asali kamar yadda ya inganta a hadisi cewa duk namiji mai sanya kayan mata ko mace mai sanya kayan maza dukkan su sinannu ne malam masu wasu matan sukan yi sha'awar sanya kayan mazajensu kamar hula ko jallabiya ko wani su ma sun shiga cikin tsinuwa ko zai shiga cikin tsinannin to me za ta yi mahulan namiji me za ta yi da hulan namiji ta fito waje ko ta yi in a cikin gida ta sa dan ta ba mijinta dariya ya yi dariya ya ji daɗi a ransa ba ta yi laifi ba ba ta sa ba ne a matsayin kayan namiji ta sa ne dan ta ba mijinta dariya amma ta sa ta zauna da su ko ta fito waje har wani ya gan to ta shiga cikin wannan la'ana kayan mata su tsaya a na mata na maza su tsaya a na maza duk abin da zai sa namiji ya kama da mace ba a yadda da ayi ba a musulunci duk abin da zai sa nan mace ta yi kama da namiji an murya shi yasa ba a san muryar mace ta zama katuwa sannan kuma ba a san muryar namiji ta zama tsiririya karya jiki namiji ya rika tafiya yana karairaya yana rangaji tafiyan mata ce shi namiji ana son shi ya zama hashin ana son ya zama mai kaushi komai nasa da ƙarfi Allah ya mata. muryarsa tana da ƙarfi tafiyarsa haka ake son ya yi tafiyarsa da sauri ba ba ba ya rika tafiya na bakwai na bakwai ba yi tafiya ta tacce haka ake so to ba a san namiji ya koyi da mace ba a son mace ce shi yasa akwai hadisi wannan hadisin shi ya zo a sifati ne akwai hadisin da ya zo la'ana Allahu al-mutakhannifina min ar-rijali wal mutarajjilati min an-nisa Allah ya tsine wa namijin da ke son sai yayi kama da mata in zai yi magana irin ta mata in misali zai yi yarke yana buga hannu yana haka yana yana haka ko yana wani haka yana wani haka dai yin waɗannan abubuwan na takarci mutakhannisi kenan sannan Allah ya tsine wasu ko matan da suke zuciya sun zama maza mace ce ita duk abin da namiji ke irin na maza za ta riƙa yi ba a so eh, ba a so shi yasa ko ɗabi'ar mutum ce Allah ya halicce shi haka Allah na halitta wasu ba kwaikwaya suke mutu kin yaro yana ɗan ƙarin ƙarami za su ya riƙa ɗabi'a irin ta mata to a hana shi kada a ƙyale shi ya girma ya ci gaba da haka sai ya zama masa matsala ko yarinya mace ta taso ita kawai duk abin da maza take yi ita shi za ta rika yi in wasa ne ita zai zo mace ta rika yarinya ta rika hawa keke a rika barin yarinya karama mace tana hawa keke musan wata yarinya da ta zama mata ma yanzu ina jin tana da 'ya'ya tun tana yin mutula sai ta hau keke ranar kawai ne zai aje mashin ba a san ta iya mashin a shi ta iya mashin tana yanka kawai ta hau mashin sai sai a gwargwaje aka ganta ita ɗabi'ar ta gaba ki ɗaya ta maza ce to wannan ba a so ba a so mace ta tsaya a mace qur'ani ya ce wala tatamannu ma faddala Allah bi ba'dakum ma faddala Allah ba'dakum ala ba'd للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله kada wani namiji ya rika jin ina ma da mace Allah ya yi shi sai ka ji an faɗi lada mace tana da kaza tana da kaza a wajen Allah sai ka ce oh ina ma dai kai ma da mace ce ka rika haihuwa ha ita kuma mace ta ji an faɗi falallan namiji ya je jihadi ya yi kaza sai ce ka ina ma dai a ce namiji Allah ya yi ka ita ma ka rika hawa doki ka rika kaza kada a yi haka haka Qur'ani ya ce kowa yana da abin da Allah ya masa namiji yana da falalar da Allah ya masa mace tana da falalar da Allah ya masa ya mata so da kada wani ya je yana son ya ji ya zama kamar wani kowa yadda Allah ya halicce ki haka yake son ya gaishe shi yasa waɗannan jinsin guda biyu da jinsin namiji da jinsin mace ana buƙatar su dole ne in duniyar nan ana ta ci gaba da rayuwa to a samar da wannan jinsin ai kun ga haukar da ƙasashe suke China shekaru kusan ashirin da suka wuce suka sama kansu doka cewa duk gida ɗaya a haifi ɗa ɗaya duk uba da uba uwa da uba su haifi ɗa ɗaya kama su kaɗai gwamnati ta yadda musu ana nana na shi kenan sai ya kasance sai mutum da matarsa ta ɗau ciki sai su je sai a tsakanin aka gama ta ce sai a zubar da ciki in namiji ne kuma sai a bari har ya dai samu wannan ƙwara ɗaya in matar za ta ɗau ciki sau dubu mace take haifa zubarwa za a yi mace za ta take ɗauka sai a zuba sai ta samu namiji ba su san mata to shi kenan daga baya kuma sai aka zo sai mazan ƙasar suka fi mata yawa ka ga maza su fi mata yawa yan shiga uku a ƙa'ida sunnar Allah ita ce mata su fi yawa mata su suke bin maza yawa to su a China sai kasance maza sun fi mata yawa Allah na ana so ta musiba kuma ta ƙarun musu sai tsofaffin su suka fi matasan su yawa tsofaffi na karuwa matasa kuma ba su alamar tattalin arziki zai yi kasa na wancan ya ritaya <laughs> ya kai shekara 60 in kuma kaman alƙali ne a ce ya kai shekara 70 ko lakka da lakcarori da alƙalai su shekara 70 ne sauran ko ma'aikata shekaru 60 60 to sun yi ritaya shi ke shi ko wanda ya ritaya shi bai ma san tashin hankali shi magana ma mai yawa bai san amma mishi hutu yake bukatar ya yi to ba kuma matasa to shi ne yanzu aka bude yanzu an janye waccan dokar an ba da dama kowa ya haifi 'ya'ya biyu kaga ana nan ana nan wata rana sai kaji an ce an janye ma dokar ga baki daya kowa ya haifi abin da ya dama a ba Allah ya aikin sa to ne wanda so da ka ba ce gaskiya kada ta je ta yi wannan kar ta sa kayan maza sai dai a gida za ta sa kawai ta san sa don ta ba mu da dariya kuma kar ta sa a gaban 'ya'yanta in tana sa a gaban 'ya'yanta to tana koya musu wata mummunar ɗabi'a wacce za ta zama mara kyau kuma nan gaba ta zama mata ba za ta iya magance ta ba wallahu ta'ala ala wa ala na'am hmm. boye ne Na. wani lokaci a Hmm. sai ka da sun sha sai ma ga shi da amsa suna da laifi mana suna da laifi mana ba haɗin kai ba ne wannan idan mutum laifi ya yi a fitar da shi a ce shi laifi ya rage shi a je a bada hujja ana ganin tabbas ba laifin nan ba da gangan yayi ba sai a bashi kariya yanzu kaga mu da nake karantarwa mun san wannan ɗabi'a cince akwai lokacin da ɗalibi zai zo yana amfani da biyu sai biran sheki sai ran shi ya ɓata sai ya tsaki wani malamin sai ce shi ya mataki to idan yan uwan shi suka ƙi nuna shi sai ya ja mu duka aji dama malamin kuma kila kamar wannan halin ne da ake ciki wata uku kila ba a biya shi albashi ba ko wata hudu kaga ai sai Allah sai Allah to shi ke sai ya zana duka ɗaliban kaga shi ya ja musu wanda suka ki nuna yi suka ja amma da za su a'a wane ne amma tsakani da Allah malam ba kai yamawa biran shi ne ya abin nan yi ya ki tashi shi ne ya fusata ya tsaki to shi ko malamin kaga in aka faɗa masa wannan sai ya kafi uzuri shi ce sai ka bi uzuri musamman wani zubin za ka ga malamai masu karantarwa ba su bambanta tsakanin ɗalibin da aka san mai laifi ne tun can da da ɗalibin da ba a san yana laifi ba idan mutum bai taɓa laifi bai yi maka na farko to bai kamata gane da naka masa hukunci ba ko an tabbatar da gangan yayi ka bi ba'aji in ji bahaushe ka bincika ka ga me dalilin da ya sa yi sai ka ba shi uzuri sai idan ya sake yi to daga nan ne ya zama ya wuce wannan ya wuce uzuri ya zama da gangan kenan yace. sannan su kuma malamai suna da wani laifi da suke wai in aka yi laifi a aji kila ba a san wanda ya yi matsakani da Allah da wani zuma aka yi kuma ɗaliban ba a san wanda ya yi ba shi ke zai ce to fadam dama alaihi wa abubuwan bi zabbi fasa wa kawai wai sai a ce dukkan sa a hada su a masu laifi a sun zama masu laifi to kai ba Allah bane kai shi fadam dama alaihi wa abubuwan bi zabbi fasa wa anta rabbuhum anta muallimuhum kai ba ubangijin su bane kai malamin su amma na ko da ni ko rashin yadda yake nuna kamar suke da sha wannan magana baya cikin baya ba nassi bane a cewa da jikan sun wuta ba za ci shi ba jikokin annabi sama suna da falala suna da daraja darajar su ita ce dangantuwar su zuwa ga annabi salma, amma abin da ke kara musu daraja shine su zama mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya ce shi dangin annabi sama ne to a ga ya fi kowa riko da abin da annabi sama ya zo da shi ba ya ce shi jikan annabi sama bane amma duk abin da annabi sama ya zo da shi bai sannan in mutum jikan annabi ne baya cin sadaka ko ka ba shi sadaka ba zai ci ba ba zai ci sadaka ba in ka ka masa abu ka ce ga sadaka ba zai ci ba amma in ka ka masa kyauta zai karfi kyauta har wannan ma miza ce sharafi ne sannan ba sharadi ba ne ka ce don an ce ga wani jikan annabi ne ka gan shi baki ka ce baka yadda ba zai iya wa mutum ya zama jikan annabi ne baki ne shi ba sharadi ba ne a ce duk jikokin manzon sama sai sun zama fara ba dole bai ba ka da hujjar tabbatar da haka ai yanzu yanzu yanzu yanzu dan fojiyo ai kusa kusa ma dai na dan fojiyo ko dan fojiyo ai fari ne duk da ban gan shi ba kuma ba ku gan shi ba amma da yadda ake siffanta shi da yadda muka karanta a littafin da aka ba da tarihinsa shi fari ne kuma ana lakar da an ce ba fulatani ne A asalin ba fulatani an ce ba ne ba kai kake ka gani ka zo ka ga farin mutum asali ce to dan fojo fari ne haka aka rubuta a tarihin to yanzu a cikin jikokin shi babu bakake har kusa kusa kenan ba a yi nisa ba to balle na annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nisa amma sharadin shine mutum in ce shi jikan manzo Allah ne a gan shi mai bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba ta kariya ba dan duniya ba ba dan damfara ba ba mutumin da kai za a ga tara masa hadayoyi ba ta tara masa sha tara ta arziki shi hikima yana canji, a matsayin shi jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna suna suna dan kashi ba daidai bane wannan wannan ba yi amfani sannan ko ba ba alfahari mutum zai zo ya ci shi jikan manzon Allah da sarwa bane shi a gan shi ya fi kowa muku da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce alama ita ce za ta ba mutum daraja amma a ce wai ga wani wai jikan manzon sama ne shi baya cin wai wuta ba ta kama shi har a zo ana wa an wuta yana shiga wuta wallahi wannan matsafi ne ka ji na ran maka da Allah tsafi yake ba wani wanda wuta ba ta cin shi a duniya sai matsafi shine wani shine in ma karama kake da ita ai karama ba ka zuwa ka nuna ma mutane karama ita karama ba a nuna ta idan wani waliyin Allah ne bai gane ma yana da wata karama sai ranar da a rana ta baci abin ya ne kawai sai a ga abin ya faru amma bai zuwa ya ce ma mutane ni ina da kaza baya annabi shine ke cewa ina da kaza in ba ku yadda ni annabin Allah bane to ga alama amma waliyin Allah dama ba wanda ya zai ce ka ce kai waliyin Allah balle ya wani ya musu da kai amma karama za ta iya zuwa domin Allah ya tabbatar da ya nuna halalar wani kawai sai wani abu ya faru sai wani abu ban mamaki ya faru ta sanadiyyar mutum kaga karama ce sunan ce amma wuta mutum ya zo yana wasa da wuta sannan ya ce shi waliyin Allah ne ta wannan matashi ne ana ta uba ku labari a zamanin shekul islam kimiyya haka ta taɓa faruwa ya zo ya wuce irin waɗannan mutanen wai waliyai ne suna wasa da wuta ibn kimiyya ya ce a kawo ruwa aka kawo ruwa da wani ɗaya shi ke nan shekul islam kimiyya ya zuba gishiri a ciki gishiri kawai ya zuba sai ya zo ya ce su zo su wanka da ruwan su shiga wuta hala suka yi ta guduwa duk aka watsa da yan kallon da masu abu duk suka wata suka gudu yace su zo su a wanke su zo su wanke cikin su da kishirin sannan su shiga wuta kaga tsami suke yi kawai shi shekul samun jami'a sai ya fahimci cewa da ruwa da gishiri su ne makarin wannan tsafin nasu so daga su zo su wanke jikinsu da ruwa da gishiri in suka wanke jikinsu da ruwan gishiri to su shiga wuta a gani za su kama su ko ba za ka kama su din waɗannan akwai su dabo ne suna nan suna yi suna yi yan dabo ne shi ne zai yana fesa ba wuta a bakin sa wannan matsaci ne kuma rukar da kai kai ko kai ne eh. sai sama sai ta ji can ne sai ta dawo kuma rukar ruwan sama sosai zai jefa sai ta fado kan ne ya sai ta fado kan ne zai ta fado kan roba ta ne ita robar ta fado kan roba to ba a nan layin ba a nan unguwa akwai masu ɗaukar siminti da haƙori ba ko ba su sannan unguwan na wanda suke ɗaukar siminti da haƙori shashashin suke ma mutane duk da a ce in kai ma ka matsa ma kanka za ka iya wallahi in ka matsa za ka koya dabara ce za ka yi wasa ne da haƙori suke ɗaukar buhun siminti ko ba a nan unguwa ba ne wai kun ji ku goyi bayana tsafi suke yi waliyai ne su akwai alama waliyantaka ga masu yin wannan abu kai kaga wani daga cikin su waliyi ne shi da haƙoƙi suke ɗaukan buhun siminti dabara suke yi su suka san yadda suke dabara ni dai ba zan iya yi ba ina son lafiya ina son ci gaba da ɗan zama ina ɗan rarraka lafiya da haɓa mutu wannan ai ja kai ne aiki kana ɗora suminci a cikin akwai ranar da za ta tambaye mutum sumintin zai tambaye mutum in shekaru suka ja in kana da kuruciya kana yin wasu abubuwa kana jin kai kuruci ne to yana tambayin mutum ya tuba kai yaro ne matashi to da ka bari ka ɗaura tauna kankara sai ka ɗau kankara ka sa ta a baki ruku ka tauni to za ta tambaye ka wanda ta alamun nan ba abu ba da yi kai ne na ƙarshe mu tashi a kan ne? Hmm. Hmm. in ka gama sallar nafila mana ai wannan ma ba sabani a kai wanda aka yi sabani a kai shine tambayar da aka yi wancan satin ai ba nan bane ba a nan bane ka kawo ta kan hukuncin yin sallah bayan yin addu'a bayan a bayan sallah farilla amma da sallar nafila na ba sabani a in mutum kuma sallar nafila zai yi addu'ar sa ba wani malamin da ya ce ba za a yi ba sai eh, to ai yanayi ne mutum bai da abin da zai roƙa kuma so tari za ka ga an gama yanzu an gama karatun nan yanzu nan kamar wani ya gaji sannan ya dan samu a masallaci ya dan wani in ya tafi gida ma ba zai iya ba zai iya wuce ran ba to shine da an gama sallar sha'i sai to za ka ga Allah Allah ake mutane kowa yana son ya tashi tafi ya ci to shi yasa kila ba a yi addu'a amma ba wai a matsayin cewa ba a yi ba ba cewa shari'a ce ta ce ka ayi ba ana yin addu'a bayan an yi nafila in mutum yi nafila ban ga wani malami kwara ɗaya cikin abin da na karanta ko na ji da cewa ya ce ba a yin addu'a bayan nafila ba wanda ma aka yi sabani shine na bayan sallar farilla wallahu a'lam wasu suna ganin za a yi wasu suna ganin ba za a yi ba wannan sanannen sabani ne tun malamai suna da shi a tsakaninsu Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkhairi a cikin kasar mu mu yawaita ma kasar mu addu'a hakki ne muna tunatar da junanmu duk lokacin da dan Najeriya musulmi ya samu dama ya gabatar da wani aikin alkhairi ya yi tawassuli da wannan aikin alkhairin nasa ya roƙan ma waɗannan shugabannin namu addu'a alkhairi Allah ya musu jagoranci Allah ya taimake su Allah ya tsare su abubuwa da ake faɗi marasa daɗi a game da tattalin arziki da waye da waye duk in ana roƙon Allah subhanahu ta'ala ba abu bane mai wahala a wurin Allah da Allah ya kauda waɗannan matsalolin ai man fetur zai koma baral nan kaza zai koma baral baral dala goma kaza kaza kaza sai Allah ya mai da shi ma duk man fetur sun ba ya zama ba shi kuma a ci gaba da rayuwa wannan ba wani abu bane a wajen Allah so da ka a yawaita addu'a kuma a yawaita ma shuwagabanni kyakkyawan zato wannan wajibinmu ne mu riƙa yin wannan mu kyautata ma shugabannin mu ke zato sannan mu yi musu addu'a mu riƙa goyon bayan mu riƙa taimakon su mu kanmu gyaran da ake mu riƙa jin ya shafe mu kada ka riƙa jin an ce an kama wani ya ci miliyan kaza dubu miliyan dubu kaza kai ta jin daɗi kai kuma ka gyara naka ba kai ma da za ka samu ta dubu kaza sai ka daina ba haka muke yi ba kowane barawo a najeriya damar da ya sama yake yi akwai wanda za mashi ta dubu ɗaya ce akwai wanda ta ɗari biya akwai wanda ta ɗaya ce akwai kuma wanda ya kai miliyan akwai wanda ya kai biliyan so da kamar da addu'a Allah subhanahu wata'ala ya sa zukatan mu su gyaru domin mu sani cewa shugabanni su kaɗai ba za su iya gyara ba duk yadda shugaban ƙasa da gwamna yake son ya gyara idan mu ba mu ba shi goyon baya ba to ba fa yadda za mu Sai daga cikin kula kulafa'u da aka yi abdulmalik bin marwan yana faɗin wata kalma sai yana cewa a'malukum kai abin nan umara a'malukum ummalukum a'malukum ummalukum ayyukan ku su ne shugabannin irin yadda mutane suke yin aiki to haka ake ba su shugabanni sadaka ba baje yiwu a ce a ba mu shugaban kirki ba mu koma mu zama mutanen kirki ba sannan mu ci abubuwa su gyaru ba zai yiwu ba sadaka wajibin mu ne mu gaya ma kanmu gaskiya cewa mu wace gudunmuwa muke badawa domin gyaran ƙasan nan daga ƙasa kowa ya samu kansa ƙa'ida cewa gyaran nan da ake yi can sama to mu ma mu a ƙasa mu ma me da za mu gyaru kuma duk wanda ta biyo kansa ya gyara wannan shine shine abin da yau zan faɗa ma kanmu gaskiya amma in za a yi ta yi a sama mu kuma a ƙasa ba mu gyaruwa to mu sani ba abin da ba zai gyaru ba abin da zai canza Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gyarawa Allah kada ya kashe mu da zunuban mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nuna mana kurakuran mu mu basu kafin mu mutu mu tuba ya gafarta mana kafin mu mutu ba ma fatan mu tafi wajen Allah subhanahu wa ta'ala muna masu laifi muna fatan mu tafi wajen Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin masu tuba masu istighfari waɗanda Allah ke gafarta musu zunubansu wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh